Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri a saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 12 ga watan Janairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labaran duniya. To ne kasar Rasha da kungiyar tsaro ta NATO suna ganawa a yau Laraba a brazils akan tankiyar da ke faruwa kan iyakar Rasha din da Ukraine. Wani matukin jirgin sama na Koriya ta kudu ya mutu a jiya talata bayan da jirgin sa samfurin FFE ya yi hatsari a wani tsauni da ke kudu da birnin Seoul babban birnin kasar sakamakon gazawar inji a cewar sojan saman kasar. kana a yau laraba an ba da rahoton wata babbar fashewa a wajen filin saukan jiragen saman kasa da kasa a babban birnin somaliya wani mai bayar da agajin gaggawa ya ce an samu asarar rayuka da kuma jikkata tokanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa gwamnatin jihar borno ta bi sahun wasu gwamnatocin jihohin najeriya wajen rattaba hannu kan dokar kare haƙƙoƙin ƙananan yara a jihar muna kira ga al'umma duk abin da yake tafe wanda aka ci ma 'ya'yansu zarafi ko ta fyaɗe ma yaransu ko ta yin luwaɗi ko ta wani irin cin mutunci ko cin fuska ko cin zarafi da aka yi su garzayo su zo ma'aikatan shari'a bayan nan muna tafa da hira ta musamman da tsohon ministan tsaron jamhuriyar Nijar kan sabbin takunkuman da kungiyar ECOWAS ta kakabawa wa Mali. To, kasan shi an ce wani ciwo ke warke wani kurshi. Babu wanda ya hana yau. shugabannin mali su koma su ga sai da yawa su ce musu ku zo a sasanta sai a ɗauki lokaci wanda ya kamata na shirya zaɓe a tsaida da shi shi kenan kamar kowace ranar laraba yau ma za mu gabatar da shirin arewa a yau wanda nasiru adamuel hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Kasar Rasha da kungiyar tsaro ta NATO suna ganawa a yau Laraba a brazils akan tankiyar da ke faruwa kan iyakar Rasha din da Ukraine. nato ta bayyana rashin amincewarta da sojojin da rasha ke girkewa akan iyakar tana mai cewa hakan na kawo cikas ga tsaron turai a nata bangare rasha tana bukatar tabbacin tsaro kamar takaita bude kungiyar kawancin nato mai mambobi talatin kana tana mai cewa kara ƙasa kamar ukraine iyakarta za ta zama mai barazana jakadan amurka a nato julian smith ya faɗa wa manema labarai kafin taron na yau laraba cewa a ɓangarenta nato ta himmanta cewa amfani da diflomasiyya ka iya kwantar da tarzoma a don haka abubuwa da za a tattauna wannan taron za su mai da hankali ne wurin rage hadari da adalci da rage yawa amfani da makamai da kuma duba hanyoyin da za a rika tuntubar juna smith ya bayyana goyon bayan amurka ga ukraine kane ya kara da cewa ayyukan rasha ce ta haifar da wannan tashin hankalin wani matukin jirgin sama na koriya ta kudu ya mutu a jiya talata bayan da jirgin sa samfurin 5e ya yi hatsari a wani tsauni da ke kudu da birnin sail babban birnin kasar sakamakon gazawar inji a cewar sojan saman kasar ma'aikatar soja ta faɗa a wata sanarwa a jiya talata cewa matukin jirgin ya gaza fidda kansa a cikin jirgin bayan da ya samu gargadin tashin wuta a cikin injin jim kaɗan da ya tada jirgin jiya da rana daga sowon a cikin lardin guyongi kada ya faɗi a tsaunin da ke kusa da gari song sojan saman kasar ta ce matukin wanda aka gano sunansa da shim shi kaɗai ne yake cikin jirgin yanzu haka ana gudanar da bincike akan hadarin samfurin jirgin f5s da dama ne suka yi hadari a koriya ta kudu tun cikin shekarar dubu biyu. a cewar kamfanin dillancin labaran koriya ta kudu na yunhab ciki har da jirage biyu da suka fadi a cikin tsaunukan gabar gabashin ƙasar a shekarar dubu 2010 da ya kashe matuka guda uku labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau laraba an ba da rahoton wata babbar fashewa a wajen filin saukan jiragen saman kasa da kasa a babban birnin somaliya wani mai bayar da agajin gaggawa ya ce an samu asarar rayuka da kuma jikata mai kamfanin motocin daukar marasa lafiya na amin ambulance abdulkadir adan ya rubuta a shafinsa na twitter cewa yana matukar bakin ciki da asarar rayuka da kuma raunuka da aka samu a mogadishu ya kafe hoto inda fashewar ta faru da motar da ta lalace nan take ba iya gano ko mutum nawa suka mutu ko kuma wanda aka auna ba kamfanin dillancin labaran somaliya ya ba da rahoton waɗanda suka mutu da ba a san ko nawa ba ne kungiyar 'yan ta'addan alshabab mai alaka da alka'ida wadda ke rike da wasu bangarori na somaliya ta sha kai harin bama-bamai akan manyan ma'aikatan gwamnati a babban birnin kasar an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Gwamnatin jihar Borno ta bi sahun wasu gwamnatocin jihohin Najeriya wajen rattaba hannu kan dokar kare haƙƙoƙin ƙananan yara a jihar. A shekarun baya ne dai majalisar dokokin ƙasar ta amince da dokar kare haƙƙoƙin ƙananan yara a ƙasar. Daga Maiduguri, Haruna biyu ya aiko mana da wannan rahoto. It is my singular honor this afternoon to accent to the 2022 appropriation bill that was passed by the Borno State House of Assembly a few days ago. Gwamnan jihar Borno Professor Umar Zulum kenan ke bayani game da kasafin kuɗi bana da mulkin dokokin jihar Borno ta rattafa hannu da kuma dokokin dan guda biyu dokan kare haƙƙin kananan yara da kuma dokan kare haƙƙin mata. Fiye da watanni shida kenan wannan doka ke gaban majalisa Wurin ta dinga nazarce da a kai da kuma taba shugabannin addinai game da wannan doka. wanda ga bisani ta rattafa hannu ta kuma gabatar ma a majalisar dokokin jihar borno majalisar wakilan tarayyar najeriya ne dai suka aiwatar da wannan doka wanda suka raba kanin jihohin akan su rattafa hannu a kai wanda jihohin suka duba irin matakan da ya dace da su kuma daga bisani suka mai da shi doka gwamnan jihar da ya yi ba majalisar dokokin jihar game da irin wannan namijin kokari da suka yi wajen rattafa wannan doka hannu da har aka mika shi ga fadar gwamnatin jihar barista kashe lawan shi ne kwamishinan wakilin ma'aikatar shari'a kuma attorney general jihar borno wanda ya ban karin haske game da aiwatar da wannan doka irin wannan mutanen akwai abubuwan da ya kamata a yi an yi magance wannan abubuwan duk wanda ya yi ciniki da yaron wani ko ya kai shi fatauci ko ya mayar da shi a mai hard labor din to duk dai abubuwan da aka yi wannan abubuwan duka akwai ci to muna kira ga al'umma duk abin da yake tafe wanda aka ci ma 'ya'yansu zarafi ko ta fyaɗe ma yaransu ko ta yin luwaɗi ko ta wani irin cin mutunci ko cin fuska ko cin zarafi da aka yi su garzayo su zo ma'aikatan shari'a akwai inda ake ce masa sashi na kare bil adama department na citizens right su rubuta su bayar da phone number su da me za mu biya ko bayan haka in ba za su zuwa ma'aikatan shari'a ba nan bayan zenith bank akwai ofishin lauyoyi wanda ake kiran shi nigerian bar association bar center su je wajen za mu biya ko kuma akwai human rights ah, commission office su zo dukkan nan wurin za mu haɗa kai mu bi musu kadunsu. Shi makakakin majalisar dokokin jihar Borno, Honorable Abdulkarim Lawan ya ce sai da suka yi nalce game da makoman addinan nan guda biyu kafin suka rattafa wannan doka hannu. Mun zauna mun yi realizing mun ciccire duk abin da zai kawo contradiction ma a religion that is both Christians as Muslim. Duka mun cire kasan Borno mu Christian Muslim duka daya ne. Duk abin da zai cutar da wannan addini ko wannan addini ba za mu yarda ya shiga cikin mu zo mu samu problem daga baya ba saboda haka mun ciccire duk wannan abubuwa sai muka duba cewa idan mun zo mun yi fasa ba abinda zai kawo tangarda addinin ko addinin musulunci ko kuma addinin kirista shi ne muka zo muka zauna muka yi fasin wannan bildin domin a kare hakkin yare da yara da honorable abdulkarim lawan kenan kakakin majalisar dokokin jihar borno ke bayani game da dokokin nan guda biyu da kuma suka rattaba hannu na cin zarafin mata da kananan yara haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya gaida Haruna Dauda biyu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. Koriya ta Arewa ta faɗa a yau Laraba cewa gwaji da ta takaddama na baya-bayan nan ya hada da makami mai linzami mai tsananin gudu, in ji shugaba Kim Jong-un wanda ya kwatanta gwajin da yin nasara. gwajin makamin ya tabbatar da ingancin aiki da kuma daidaitan makamin wanda ya isa daidai inda aka auna da ke da tazaran kilomita dubu a cewar rahoton kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa bayan gwajin da ta kaddamar a makon da ya gabata masana sha'anin tsaro da dama sun ce koriya ta arewa bata gwada na'ura mai tsananin gudu ta hdv kamar yadda take ikirari ba sai dai ta yi amfani da kwatankwacinta da ake kira marv amma fasaharta ta yi ƙasa sai dai duk da ingancin fasahar da aka yi amfani da ita jama'an amurka sun yi tar da waɗannan gwaje-gwaje sakatariyar jarida a fadar white house jan saki ita ma ta yi allah wadai da gwajin da ya saba wa sharuɗan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a ƙarshe yayin da ake fuskantar yawaitar kamuwar da covid-19 a cikin ƙungiyoyin ƙwallon kafa da suke fafatawa a gasar cin kofin nahiyar afirka a ƙasar kamaru hukumar caf ta bada sanarwa game da mafi karanci 'yan wasa da ya kamata a samu a cikin kungiyar da covid-19 ta shafa da wasu dokoki wakilin sashen hausa muhammad bashir ladan yana dauke da karin bayani cikin sanarwa da ta fitar hukumar caf ta ce dole ne kungiyoyin da ke cikin gasar cin kofin afirka ta bana su buga wasanninsu idan suna da akalla 'yan wasa goma sha ɗaya da ba su kamu da corona ba la'akari da yadda aka rika samun 'yan wasa da suka kamu da cutar yayin da ake gab da fara wasannin gasar cin kofin afirka a kasar kamaru kaf ta kara da cewa idan kuma babu mai tsaron raga a tawagar kwallon kafar ƙasa za a buƙaci ɗan wasan ciki ya koma raga ne a ɓangaren canjin 'yan wasa kuma hukumar kwallon kafa ta afirka ta baiwa ƙasashen damar sauya adadin 'yan wasa har biyar da ƙarin ɗaya idan aka shiga zangon ƙarin lokaci yayin fafatawa a wasannin kaf. A ƙarin bayani za a ba da mafi girman dama uku don mai gurbin 'yan wasa biyar domin rage ɓacin lokaci. Idan ƙungiyoyin biyu suka yi canji a lokaci guda, za a ɗauki ɗaya daga cikin damammaki uku ga kowace ƙungiya. Canjin da ba a yi amfani da su ba, da damar da ba a yi amfani da ita ba, za a ba da daman amfani da su a zangon ƙarin lokaci in ji kaf. daga cikin tawagogin ƙwallon ƙafa ƙasashen da suka ba da rahoton bullar cutar corona a sansaninsu gabanin fara gasar cin kofin nahiyar afirka bana akwai kamaru mai masaukin baƙi da najeriya da senegal da algeria da tunisia da burkina faso da kuma ivory coast. A gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Takunkumin da kungiyar kasashen yammacin Afirka ta kakabawa a kasar Mali na ci gaba da daukan hankalin jama'a kasashe daban-daban. A wata hira ta musamman da wakilin murya Amurka a birnin Yamai Sulamumuni Barma tsohon ministan tsaron jamhuriyar Nijar lamun Tari ya bayyana matakin kungiyar ECOWAS a matsayin wata gwagwarmayar kare demokuraɗiyya a nahiyar Afirka da nufin taka birki ga rukunin sojoji da ke kwaɗayin karɓar madafin iko da ƙarfi. An yi kudita Mali, an yi maza sai da wata ce a'a bai kamata ba. Wanda an kama kudita ya ce ya saki sai da wata ce a to tun da ya saki ni ma ban da wata magana. To ku shirya zaɓe. wata goma sha takwas ake yanzu da wannan eh, kudeta da an kai na farko kan ka san da wannan dokoki da an kashe huda sannan ka zo ka ce ka dauki shekara biyar na ka shirya zaɓe shi ikon ma wanda jama'a ke bada na zaɓe shekara biyar ne ake yi wani wuri shekara hudu ne ake najeriya shekara hudu ne ake yi akwai sale salin wannan ya zan sabon salo na amshi jama'a inci na zaben wanda suke so to amma honorable suna kwatanta cewar kamar kasar nan ta mali tana bukatar garan bawul a fannoni da dama saboda haka eh, dole ne eh, su ɗabi wa'adi ko kuma lokaci mai tsawo garan bawul jama'a ne ake tambaya su kawo shi garan bawul bisa iko ne in an baka amana kasa kake zamna ka ce to ga abin da na ga dacewa ga ƙasan mu sa'an nan ka shirya referendum jama'a su yi zaɓe su yarda ko ka yarda jama'an mali su zaɓi wanda suke so su ga in ecowas ta ɗauki musu hannu su ga in nijar ta jaye sojojinta daga mutuwa can don su kare haƙƙin 'yan mali su ga in ƙasashe na duniya waɗanda san kai sojojinsu don a kare lafiyarsu su 'yan mali su ga in su jaye mutanensu ana ganin ya kamata sai da yawo ta yi la'akari da irin wahalhalun eh, da talakawa eh, za su shiga a sakamakon takunkumin da ta wa kasar mali eto kasan shi an ce wani ciwo kewaye wani kurshi babu wanda ya hana yau shugabannin mali su koma su ga sai da yawa su ce musu ku zo a sasanta sai a ɗauki lokaci wanda ya kamata na shirya zaɓe a tsaida da shi shi kenan to wai a jimilce wani irin darasi za a koya daga wannan dambarwa ta tsakanin mali da kasashen eh, sai da yawo sai an tashi tsaye in ana son demokrasiya ta yi nasara cikin kasashen in ba a tashi tsaye ba har kullum wa'ansu mutane da ke kwaɗan iko za su iya ɗaukar hanyoyi da dama na su kai gare su kewaye zaɓe na jama'a kinnan da mu 'yan hular hula da sauran jama'a ya kamata a ce mun sa kiyaye demokrasiya gabanmu kuma an sha hankalin soji bisa ga cewa yaƙi ne da tsaron ƙasa a aikin shi iko ko siyasa in kana son ka shige ta to ba ƙiya ba amma hiddatu shama ka aje bindiga. tsohon ministan tsaron jamhuriyar nijar kallamin tari kenan a hirar shi da sulamu mini barma kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci shida 1625 da kuma talatin da 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta boa africa kan mita ɗari da da biyu biyar baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shirin za mu ci gaba da taɓo bukatar yayyafa guguwar kabilanci da ke neman ratsowa don illar ayyukan miyagun iri da ke barazana ga salama a yankin arewacin Najeriya. Shehu Malami Hamza Adamu Abdulhamid zai ci gaba da yi mana bayani daga inda muka tsaya a makon jiya kan yadda wannan illa ta wa al'ada da addini da ma tarihi. ƙasa ta haɗa mu jiha ta haɗa mu local government ta haɗa mu kai wani ma gari ya haɗa mu ina dalilin da za mu rika gaba da juna mu mai da abin ya zama gaba ƙarshe tasirinsa ya shafi wasu yankuna domin aka ce abu na kabilanci ne kowace kabila za ka same ta a ko'ina za ka ce an kashe kabila kaza a wuri kaza to la'alla waɗannan kabilar kuma da suke wani wuri su kuma su yi ƙoƙarin ɗaukar fansa saboda an taɓa mutanensu na wuri kaza saboda haka nake kira da babbar murya wannan ƙasa ta mai albarka najeriya allah ya yi mana baiwa mai yawa ta hanyoyi daban-daban Allah ya sanya mutane na kware masu basira masu kwakwalwa Allah ya ba mu wurin noma Allah ya ba mu wurin kiwo Allah ya ba mu ƙasa mai albarka Allah ya ba mu ruwa Allah ya ba mu dazuzzuka mu yi amfani da wannan dama kuma babbanta shine mu ji tsoron Allah domin in aka ce dan adam baya tsoron Allah to babu shakka zai iya yin kowane irin ta'addanci Allah subhanahu wata'ala a cikin wata aya yana ce mana bismillahir rahmanir rahim wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alamin wa min ayatihi daga cikin ayoyin Allah khalqus samawati wal ard halittar sama da ƙasa aya ce ga Allah subhanahu aya ce Allah ya sanya ga talikai sama ga ta nan ba gwafa shekarunta ba a san yawansu ba sannan kuma ba mu ga inda ta tsage ba ba mu ga inda ta samu matsala ba tana zaune aya ce haka ƙasa ma kanta aya ce mu yi shuke-shuke mu yi gonaki mu yi hanyoyi mu yi kamfanoni ga ruwa ko'ina ana shiga ana samun albarkacin da Allah ya sa su bani wata ciki saboda haka aya ce waktilafu alsinatikum wa alwanikum Allah ya ce sassaɓawar harsunanku wannan baya jin harshen wani sai in ya koya wa alwanikum launin jikinku kawai in kuka duba Allah subhanahu wata'ala ce yace aya ce kenan wanda Allah ya yi shi fari ba a yi shi fari don ya yi wa baki dariya ba wanda Allah ya yi shi baki ba a yi shi baki don ya yi wa fari dariya ba wannan Allah subhanahu wata'ala ce ku abu ne wanda zai sa ku lura ku duna ku fahimci girman Allah ya halice mu uwa ɗaya uba ɗaya amma wasu farare wasu baƙaƙe wasu addinin da Allah subhanahu wata'ala ya nufa da su yi shine musulunci wasu addinin da Allah ya nufa su yi shine addinin kiristiyaniti ko wasu addinai daban-daban waɗanda su ma suke ganin nan ne mafita a wurinsu saboda haka in mun fahimci cewa tsakanin mai addini da mai addini ya kamata su fi kowa zamantakewa mai kyau kuma mun samu abdulrahman mu'auf din nan wato duk da cewa balarabe ne ba kureshe bilal dan habasha bakin fata bawan da da yake bawa aka yanta shi ya auri kanuwar abdulrahman ibn auf balarabiya yar makka ya aure ta kuma sun zauna lafiya saboda haka allah subhanahu wataala baya nuna bambanci na launin fata ko harshe ko wani abu saboda haka mu fahimci cewa idan muka dubi wannan tsari na musulunci babu shakka zai bamu zaman lafiya a Najeriya mu zai bamu zaman lafiya a duniya baki daya idan muka duba ma tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama aka tsangwame shi a garin Makka farko abin da ya ce wa sahabbansa su je Habasa shi hijira Habasha Najashi Kirista a ginin Kiristiyaniti yake bi a wannan lokaci amma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku je Habasha Najashi sarki adali ne ba a zaluntar kowa a gabansa kuma abin ya tabbata sabai suka je kaura masu cutar da su suka sake bin su can akan su kamo su su dawo da su maka don azabtar da su na jashi yace ba zai bada su ba saboda me saboda addinin da waɗannan suke bi da wanda waɗannan suke bi daga kwalaba ɗaya suka fito arewa yau kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi Matashin ɗan siyasa daga Sokoto, Shamsu Gandi Yaro, ya ce matukar ba a tausaya wa talakawa arewa ba, to zai wuya a iya samun maslaha mai ma'ana. Amma haƙiƙa abubuwa yanzu na suru wallahi ba su da daɗi. Abubuwa sun lalace. Ga tsadar rayuwa, talaka na cikin wahala. Duk abin da an ce naira biyar yake Nasiru ya koma naira hamsin. Ko ne dai talaka a cikin wahala, talaka a cikin matsuwa. Komi an ka ɗauko talaka yake karewa. a ji tausayin talaka talakan nan shi ne ke zuwa ya bi layi ba ya kada kura to in dai har ba za a kama talaka ba to me amfanin demokuraɗiyya a bari mana wato yi an duba yan arewa ne ma a yi suka dage wannan kamar lokaci ne ma na mulkin yan arewa ai eh, tsawon lokaci suna ta fafutukar ganin sun samu gwamnati daga dan arewa kuma gashi nan Allah ya cimma musu burin su ai. Eh to haƙiƙa kuma in ka duba wannan akwai wannan wallahi don haƙiƙa shugaba Buhari wallahi ya yi ƙoƙari. saboda in ka duba man nasiru duk wata babbar kujera da a cikin gwamnatin ga tana hannun dan arewa shin shugaba buhari shi zai aje riga shi ya zo shi ma arewa aiki ya ɗauko ku don ku zama mataimaka gare shi ya baku kujerin ga kowannen ku ya kame jikin shi ya koma gehe ya rakuɓe shi ba a jin ku ba a ganin ku ba ku iya taimakon kowa daga ku sai 'ya'yanku sai matan matanku ba ku iya taimakon kowa ba ku iya neman ma kowa aiki ba a maganin ku kun ɓoye wagga rayuwa wacce iri ta kuma in yanzu lokacin siyasa ya yi babu kunya babu tsoron Allah kuma ku koma gidajen ku wai ku ce al'umma kuke nema ku ji tsoron Allah yan arewa da an ka ba mukamai kaga cewa ake dama sallah daga liman take ɓaci wannan dai duk wani abin da wani mai mukami zai yi da yana da wanda ya naɗa shi to da dama inda a ce masu rike da mukamai na zartarwa su ya kamata su rika ɗaukar matakai ai a tsarin mulki yadda abubuwa za su na tafiya daidai to lalle shi ke ne shugaban ƙasa ya kamata ya tsawata ga waɗanga mutanen da ya ba kujeri ya kamata ya sa musu idanu game da wasu abubuwan da suka ba a kyale su ba kai ba nasiru abubuwan da yanga maka dai sun je cakuɗe ba abin da za a ci kawai Allah ce Allah ya sauki wallahi abin da ake cewa kwatuna bara bai ji daɗin bana ba to wallahi shi dai dan Najeriya to ya ka dai Allah dai ya sauke kawai amma yana cikin hali yana cikin matsanancin hali yana cikin mawuyacin hali wallahi yana cikin kurkuku wallahi ya ya al'umma su tashi tsaye su duƙuha su yi ta istighfari sun roƙi Allah yawan istighfari yana kawo alheri ga ƙasa manyan mu na arewa suna da matsala wallahi ba su son ƙanana ba su taimakon yan uwansu yan arewa ba su jinƙai ba su taimako manyan mu na arewa su haka iya kake ka zo abuja ma kana matsayin dan buga-buga ka je ka kulla har dan arewa babba wanda kuke stay guda da shi ya ganka je ya soke ka kuma ya hi ka so ɗari a kasa dukiyar shi ɗari ko guda ba kada amma ya ganka ka je ka kulle harkar ka zaka samu dan abin da ka kore bakin ka kuda ya je ya tura harkar in yana da iko zai hana a yi maka wannan abin alhaji ina ci gaba yake nan ya nuna akwai hali irin na kyashi kenan a tsakanin arewa babu kana'a babu wadatar zuci gare su abin da nake tunawa wata rana muna hira da late former president alan shehu shagari wallahi muna magana da shi yake ganin cewa lokacin da sojoji suka kore shi a gwamnati abin da yake cikin akawun din shi dubu sittin sai da ya shekara hudu bisa shugaban ƙasa an kai mai juyin mulki ka duba ha gani ko kamsila wallahi an ka ba ka shekara hudu in an kai ma dogon bincike ana samun miliyan hamsin gare ka tsakanin kaddara ka da abin da ka aji to ka ji shugabanni na dori masu wadatar zuci waɗanda ka kwatantawa abin duniya bai sha musu kai ba su damu da su tara abin duniya ba kuma ba su damu da su ɗauki ɗiyansu su ɗaga sama ba sai dai su waɗiyan wasu su kawo ɗiyan wasu Allah ya zaɓi mana abin da ya zama alheri Allah ka zaɓi mana shugabanni na gari masu jin mu masu yi mana wanda ya kamata. Mun gode Shamsu Gandi sai mun sake samun damar zantawa da kai a nan gaba kuma a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni nasiru adamu hikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya kuma allah shi ne zai cika ya are gaba ɗaya. a gaida nasiru adamu hikaya yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel Jama'a salamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga kawo mai ruwa Bajoga da Salam Muhammad Isa Bajoga suka ce gaisuwa da fatan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka kuna lafiya. Bayan haka muna jinjina wa likitoci da suka yi wa wani mutum da shan zuciya alade a Amurka. Hakika sun zama abun koyi ga likitocin duniya. Muna fatan Allah ya baiwa wanda aka yi wa wannan aiki lafiya. Sako na gaba ya fito ne daga Malam usain Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce salam ya Hausa hakika matakin tsohon gwamnan jihar Legas Ahmad Bola Tinubu na nuna sha'awar na tsayawa takarar shugabancin Najeriya a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023 wannan abu ne mai kyau don Hausawa na cewa a rashin tayi akan ba raha amma ya sani cewa mu fa talakawan Najeriya a wannan karo sai mun tsaya tsayin daka wajen zaɓawa kanmu shugaba na gari wanda zai cire mana kitse daga wuta. Sai sako daga Sani Muhammad Chindo, unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, ya ce salam ya Hausa, don Allah ku bani dama in kira ga 'yan uwana matasa da mu mai da hankalinmu wajen ganin mun dogara da kanmu ta hanyar koyon sana'a ko da kuwa matashi yana karatu ne domin a gaskiya zaman kashe wando ba zai haifar mana da ɗami ido ba ya kamata mu farga mu kaucewa duk wani abu da ba zai amfane mu ba. Sako daga cewa da murjau ya ce, a yayin da gobara mai karfi ta yunkuro tana neman babbake mana yanki na arewacin Najeriya. Mun ga shugabanninmu sun fara mayar da hankali kan zaben 2023, to ya kamata su sani cewa mu ba wanda za mu zaɓa a 2023 matakar dai tafiyar ta ci gaba da tafiya a haka Sako daga Bello Isiyaku birnin Fulani, karamar hukumar na faɗa jihar Gombe. ya ce muna jinjina da yabawa 'yan wasan tawagar kwallon kafar mu Najeriya wato Super Eagles bisa samun nasarar da suka yi na lallasa kasar Masar da ci ɗaya mai ban haushi a karawar da suka yi jiya. Muna kira ga 'yan wasan tawagar da cewa su kara himma da azama a wasannin da za su buga a gaba domin ganin sun samu nasarar lashe kofin gasar AFCON ɗin. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Kasar Rasha da kungiyar tsaro ta NATO suna ganawa a yau Laraba a Brazils kan tankiyar da ke faruwa kan iyakar Rasha ɗin da Ukraine. nato ta bayyana rashin amincewarta da sojojin da rasha ke girkewa a kan iyakar tana mai cewa hakan na kawo cikas ga tsaron turai wani matukin jirgin sama na koriya ta kudu ya mutu a jiya talata bayan da jirgin sa samfurin fafi ya yi hatsari a wani tsauni da ke kudu da birnin sail babban birnin kasar sakamakon gazawar inji a cewar sojan saman kasar ma'aikatar soja ta faɗa a wata sanarwa a jiya talata cewa matukin jirgin ya gaza fidda kansa a cikin jirgin bayan da ya samu gargaɗin tashin wuta a cikin injin jim kaɗan da ya tada jirgin jiya da rana daga suwun. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin Baba ko Makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma june Leathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.